Shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu ne ya jagoranci jami'ansa domin mukabala kan bukatan kuɗin da hukumar ta nema na gudanar da zaben shekara 2019. Farfesa Mahmud Yakubu ya ce suna bukatar naira biliyan 189 ne wanda za su kasa shi gida hudu a ciki za a biya ma'aikatan zaɓe da kwangilar buga takardun zaben da ɓangaren gudanar da ayyukan zaɓe sai kuma kuɗaɗen da za a ware domin bukatu na musamman. Compared to the 2015 general election, which cost the nation 120 billion. This time around we are proposing the sum of 189 billion, meaning that there is a difference of 69 biliyan naira. Farfesa Muhammad Yakubu ya ce idan an yi la'akari da zaben shekara 2015 kuɗin da aka kashe naira biliyan 120 ne kawai. Amma yanzu hukumar na neman naira biliyan 189 akwai bambancin naira biliyan 69. What is responsible for this difference? First, in 2015, We had a voter population of about 70 million. As at Saturday last week, we had 12.1 million. If you add to the 70 million for 2015, then you have a little over 82 million registered voters. ya ƙara da cewa abin da ya sa aka samu bambancin shine yawan waɗanda suka yi rajista a shekara 2015 mutum miliyan 70 ne a yanzu an ƙaru da miliyan 12 idan an haɗa jimla ya zama miliyan 82 shi yasa kuɗin suka ƙaru ganin cewa cewa kwamitocin majalisar wakilai da na dattawa ne suka yi wannan taro shi yasa na tambayi sanata suleiman nazif wanda shine shugaban kwamitin zaɓe a majalisar dattawa akan ko wannan zaman yana nuni da cewa an katse hutun 'yan majalisar kenan gaba ɗaya ga amsarsa ayyukan namu biyu ne kwamiti da wazauran muhawara to yanzu kwamitin ne aka buɗe domin su fara tantance wa'annan kuɗaɗen da hukumar gudanar da zaɓe take bukata in mun yadda da wannan kuɗaɗen yayi daidai shi kenan abin da ya rage zai mu kai appropriation su ne wanda za su inda za a samu kuɗaɗen once aka yadda shi kenan zai majalisar dattawa da wakilai su buɗe distinguish dokar zaɓe ɗin nan da kuka gyara bana yaya matsayin card reader ba shakka babban abin da ya sa muka yi nasara 2015 ba wani abu ne illa card reader nan da babu card reader da ba mu yi nasara ba domin da magudin da za a tafka a wannan lokacin ya ɓaci amma kadiridan nan shi ya taimaki mutane bayan ya taimaki mutane sai muka ce to tun da ya zama ka bari mu sa shi ya zama doka cewa dole kowane zaɓe zai an yi da kadirida wannan muka saka a ciki ba mu tsaya a nan ba kuma sai muka ƙara da cewa in kadirida baya aiki to ma maganan zabe a wajen bai taso ba zai an jira an kawo kadirida mai aiki ko da za a yi awa 22 zai a yi washe gari a kawo in kuma akwai spare card reader zai a je a ɗauko su daga inda yake a kawo a ajiye a ce a ci gaba so mu ba card reader ba zaɓe. halin yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin su ga yadda za ta kaya saboda har yanzu ba a san lokacin da majalisar za ta dawo hutu ba saboda rikicin da ke faruwa na shugabanci tsakanin apc da pdp madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya